Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a karashin tattaunawar da na da Profesa Armaya Uhamisu Bici shugaban tsangayar koyon aikin noma a jami'ar gwamnatin tarayya ta dutsen ma jihar Katsina. Har wayo yau kuma shugaban makarantar jihar Kano ta koyar da hikimomin kiwon kihi na zamani ga mata da matasa. To a yau za mu yi sallama da Profesa amma kahin nan na maimaita tambayar da na mishi a makon jiya game da wahalar harakan noman kihi. To wahalarsa wahalarsa ba wani abu ne shine mutum tole ya haƙuri. Ba da za a ka ce ka sa kuɗi yau kana son riba gobe. Wannan ba zai yi ba dole mutane su koyi haƙuri yadda za su yi haƙuri in sun sa kuɗin su jira. Kamar yanzu kwanan nan matasan da muka yayi na farko mai girma gwamna ya ce a siyo musu kaya a basu sai suka zo suna cewa su kuɗi aka ce a basu wanda kuma ko a gurin yaye su akwai wani kwamishinan noma na Bauchi da ya zo ya ce musu yana musu murna da wannan abu kuma yana musu fatan alheri domin an sa su a harkar arziki ya ce ya fa a ɗauki mota a basu domin an baka mota yau gobe za ka zo ka ce a sai ma taya ko a sai ma bata ya ce amma da wannan sana'a za su sai mota za su sai bata to ya ga tun kafin abu ya nisa sun zo suna cewa su kuɗi mai girma gwamna ya ce a basu sai da muka shiga gidan rediyo muka sanar da su cewa ga abin da mai girma gwamna ya yi musu alkawari kuma shi ake ba su to dole matasan mu su hakuri kar sa ran samun kuɗi yanzu duk wani aka baka yau gobe jibi ka kashe amma duk wanda ya koya ma sana'a kina aka ce it is better to teach a man how to catch a fish rather than to give him a fish eh ya fi ka ba ka koya mutum yadda ake kamun kifi da ka bashi kifin domin ka ba shi yau to gobe zai shi to dole mutanen mu su ɗau hakuri na wannan lokacin da za su fara samun kuɗinsu daga kiwon da suke wannan shine babban matsalar da nake fama da ita wannan kuma shine dole abin da mutane ya kamata su sa a ransu kuma su yi haƙuri da shi Yawwa muna godiya kwarai Profesa Armaya Uhamisu Biti ban san ko mun taɓa duk ɓangarorin da ya kamata ba ko akwai wata tambaya da ka jira in yi da ban yi ba wani ƙarin bayani da kake so ka yi. eh hajiya abin da baki tambaya ba shine kamar yanzu shi wannan minista na aikin gona na najeriya mm-hmm. abin da yake tunani kullum harkar noma shine balo addition abin da muke cewa kamar da hausa ƙara ingancin kayan bayan an gama to harkar kifi kana ciro shi daga ruwa minti kaɗan ya fara lalacewa so akwai processing technology wanda shi ma dole a sashi a cikin harkar don ya ƙara balo ɗin kuɗin kifin da shi manomi zai samu to shi ma cikin ikon Allah muna nan muna daɗa bincike akan yadda za a yi processing kifi bayan ka fito da shi da harkar wutar lantarki tana zama mana wahala a Najeriya da Nijar a yi firizin kifi akwai tsada na farko na biyu kuma ba kowa zai iya ba saboda harkar wuta so yanzu muna yin technology masu sauki wanda mutum zai iya drying kifin a rana ko a smoking ɗin shi da wuta domin bai shelf life ɗin shi da eh, ce kamar lokacin zai ɗauka ya lalace zai karu sosai to yanzu abubuwan da muke ta bincike kenan a kai kuma muna koya manoma da abin da Allah hore mana muka sani muna gaya musu kuma suna amfani da shi shi ma ana yana kara darajar kifi yadda ko ya daɗe ba sayar ba hannun manomi duk da ya kai shi kasuwa ba za a ci ya lalace ba za a siya shi da daraja yanzu kusan abubuwan da muka sa a gaba kenan kuma muna ta gwaje-gwaje akan samu ingantattun na'urori wanda ba za su yi wahala yi ba wanda kuma za a iya sa a ƙauyuka wanda manoman mu za su yi amfani da su. Yawwa, Profesa daga ƙarshe ko kana da wani kira da za ka yi wa hukumomin Najeriya waɗanda har yanzu ba su ba da ƙarfi ga wannan haraka ba da hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar da ma duk wani mai sha'awa yin wannan haraka ta noman kihi. Eh to, mm, shawara ta ga gwamnatocinmu shine ya kamata su zo su yi abubuwan da ake a kano su ma su koye su su je don su taimaka wa matasansu kuma shi fanin nan mai girma ministan gona ministan aikin gona ya zo kano ya ga santan mu ya alkawarin cewar zai mai da ita regional center yadda duk eh, matasa na north-west. west arewa maso yammacin kasar nan za a kawo su gurin a koya musu to su ma gwamnati gwamnatocin ina ba su shawara da su zo su gani dan su je su kafa matasan su wannan guri dan a taimaka a raba matasa daga zaman banza su kuma gwamnatocin Nijar gaskiya su ma suna kokari amma su ma ina ƙara jan hankulan su da su zo su ƙara ba da muhimmanci abin nan su taimaka wa manoman kifin nan especially a hanyar samun irin nan yadda ba sun yi tafiya mai nisa ba za su same shi a tsofiki wannan shine kiran da nake To, Profesa Armayau Hamisu Biti, Allah Ubangiji ya ƙara muku hikima da basirar gano hanyoyin taimaka ma talaka. Su kuma hukumomin Najeriya da Nijar, Allah ya sa da gaske suke yi kuma Allah ya sa su haɗa gwiwa da ku, su haɓaka harakan noman kihi don talaka ya wadata. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ta yau da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Profesa Armayau Hamisu Bici da waɗanda suka haɗa mana sauti wato Diodone Cuba Hero da Judy Leathers Gresham. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Ku kasance cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya.